incessant crisis between Hezma headers, a communal crisis, and so on. And that is, to a large extent, a sort of the collaborative effort between the whole security agencies, military and security agencies. Kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola kenan Brigadier General Bello Muhammad yayin wani aikin atisaye na hadakan jami'an tsaro mai taken Operation Show of Force inda ya ce an ɗau wannan mataki ne na kafa zaratan aiki da cika wato Special Task Force wanda ko ya kunshi sojoji, 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya na Civil Defense da ma sauran jami'an tsaro domin kawo ƙarshen rikicin makiya da manoma a jihar Adama da Taraba. Kwamandan sojin wanda ya ce tuni ma kulliya ta sama biyan kuɗin sabulu ya ce ku ko za a ci gaba da wannan haɗin gwiwa a wannan sabon yunkuri. A kowane yaki da muke muna yi tare ne ba wanda yake zuwa shi kadai yan sanda ba su fita su kadai sojoji ba su fita su kadai DLA immigration koso za ka ga in mun fita yaki muna fita ne gaba ɗaya. Yanzu haka rayuka da dama ne ma suka salwanta baya ga al'ummomin da aka raba da gidaje da kuma dukiya ta sanadiyar rikicin makiya da manoma a Najeriya. To wai kowane irin guduma sauran jami'an tsaron za su bada a wannan yunkuri Suleiman Baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar Adamawa ya ko na irin rawar da su ma suke takawa. Dole ne a yi kokari mu kanmu hukumomi na tsaro mu yi aiki kafada da kafada da sarakunan gargajiya mu galibi su suke da alaƙin ba da gonakin nan wuraren da ake noma. idan aka samu a farkon damuna aka riga aka fito da wuraren kiwo daban wuraren noma daban to an yi matuka hanci za a samu zaman lafiya matukan jami'an tsaro sun tashi kai tsaye su kuma kansu shugabanni na al'umma. A kullum bangarorin da lamarin ke shafa, kamfanuna ya tsane wa juna batun da mafin da Umar Danburam, shugaban kungiyar Makiya ta Miyatta Allah Najeriya mai kula da jiyon arewa maso gabas, ke ma cewa muddin ko ana son magance wannan matsalar to fa da sai an tashi tsaye. Kokarin gwamnati ya gaza a nawa ra'ayin ganin cewa wannan abu a yi shi a yi gobe a yi jibi a yi gata a yi shitta ba mataki kwakwara da aka ɗauka don dakatar da shi mutanen nan suna wannan abu ba a wani wuri ne da ba a sani ba za ka ji mutane na taruwa kamar yau da nake maka magana akwai mutane da ke taruwa kan iyakan taraba da adama kusan kwana hudu suna taruwa sojoji in sun je sai su gudu su dawo adamawa idan na adamawa sun je sai su haya su je taraba to kaga wannan shigar da masu ruwa da tsaki na wurin wurin magance al'amari shine mafi alfanu idan ka tara mutane a wurinka a kama ka a tambaye ka dalilin tarawa idan an kai hari gare ka a tambaye ka dalilin kai hari wannan shine zai kawo karshen wannan turka-turka da ake na cewa makiyaya da manoma amma har ga Allah wannan faɗan bai kama da makiyayi da manomi ba shi ko wani shugaban al'umma kuma tsohon dan boko prince fenifuwa ya ko bayyana inda ma matsalar take a yanzu har yanzu ba mu zauna mun zauna mu fara gaskiya saboda haka 'yan siyasa su ne babban problem su masu dole su yi adalci dole su hukunta mutanen da basu abin da aka mutu kada a kawo siyasa a cikin sama na uku kuma batun magana eh, yan tsaro duk eh, chief dum namu mutane su dubu dari wani sha biyu kuma wuri mu ne ake fada ba su da mota motan sarki muke ba police mu muke failing nashi muke abin nan police ba bai da impress bai da komai ka gaya mani in an bashi wani abu ya sa ba zai yi ba ya zuwa yanzu tuni fa aka kara tura jami'an tsaro zuwa yankunan da aka fi samun tashe-tashen hankula na manoma da makiyaya a jiyan adama da taraba cikin shirin kwatakwana. kwana ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya irin maza daban da na mata soja wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya allura masa adawa sai bari zo sun shawa cikin dawa filin daga mamman sani karka je fagen daga ina soja kamanni karku mai da ni mata masa adawa sai bari zo sun shawa cikin dawa filin daga latin makarin batan nan da an kai da masa shan shiya an yi dauki ba daɗi mazan fama sun sha gwagwarmaya sai dai ta'aziyya sai ku biyo ni da batun ku nazarin zan ba ku labarin mazan fama ga masa adawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga kasan soja wajen yaki shi ba ya shira umarni yake zama gurin manya dan ba ya shira shi aikin soja sai janna Yuni ina kuke mazan fama ku ne muke jira filin daga. Gama sawa dawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga. Kasan soja idan ka gane shi kishin ƙasa yake. Ga maza dawa idan kun duba kama dawa suke. Sun shafi bakar wuya cikin dashi domin sojan ai sai an haɗe fagen daga kama a adawa sai so shawa cikin dawa filin daga ga soja sama ga na kasa duk soja suke ga sojan ruwa ga na iyapot soja suke amma a wuri yaki kowa aikin shi yake to amma al'umma ganin namijin sa'a adawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga